坚强。 cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa a kan wannan batu na amana. Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. yau ta fito daga wurin babawa mato mai aduwa inda ya ce yau da gobe rike amana wanda aka yarda da shi wanda ba zai yi ha'inci ba sannan kuma tasirin rike amana shi ke sanya mutum ya zama dattijo mutum mai gaskiya da dattako a cikin al'umma wanda idan ya yi magana zai yi tasiri sai amsar ibrahim ozil ya ce rike amana abu ne mai muhimmanci haka kuma cinye ta abu ne mara kyau akan iya kiran sama da zalunci domin duk wanda aka baiwa amana ya cinye to lallai ya yi zalunci haka ma Allah ba zai yafe wa mutum ba idan ya ci amanar wani sai idan mutumin ne ya yafe masa sannan Allah zai yafi masa don haka cin amana ba karamar matsala ba ce ina kira ga al'umma da mu guji cin amanar 'yan uwanmu. To Zara'u, kin ji kuma amsar Daniel Mandi ya ce ta babban magana bari mu tambayi Google. Shi kuma Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce, ai amana ɗaya ce, duk wanda ya yi ƙoƙarin cinta sai ya fara gani tun a nan duniya kafin gobe kiyama, don haka Allah ka bamu ikon rike ta hannu biyu. To sai kuma amsar Musa Ibrahim Yaruro Jos Allah sa na faɗa daidai ya ce amana kayan Ubangiji kuma ya cin amanar mutum za ka samu baya so a ci amanar shi. sai amsar awalu sha'aibu amfani ya ce salam filin shirin yau da gobe gaskiya rike amana abu ne ne matukar muhimmanci sai dai yanzu amana ta yi karanci fatan mu dai allah ya bamu ikon rike amana da aka bamu To amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Usman Muhammad daga jihar Bauchi a karamar hukumar Katago inda ya ce yau da gobe hakika idan an ce ka rike amana to an dora maka wani nauyi sannan rike amana yana da tasiri sosai domin a nan za a iya gwada gaskiyar mutum a nan kuma za a iya auna yanayin imani da tsoron Allahnsa. Alhaji Mele Yusufari ya ce amana babban nauyi ne ga duk wanda aka bashi. Yana da kyau duk wanda aka bashi amana ya riƙe ta tamkar nashi na kanshi domin samun lada daga Ubangiji da kuma kima daga gurin al'umma. To shi kuma Isa Garu na wali ne fili taraba cewa yayi. Yau da gobe hakika babu mai iya rike amana sai dan amana. Amsar Sha'aibu Zidane NTA ke fi ya ce amana wata abaci mai matukar muhimmanci wadda sai mai tsoron Allah zai iya rike ta kuma duk wanda ya baka amana to ya yarda da kai ne matuka a don haka yan uwa mu kasance masu rike amana domin tsira ga azabar Ubangiji duniya da lahira. To amsar mu ta gaba kuma ta fito daga wani Rabiu Nuhu na Bukka inda ya ce Assalam yau da gobe ikon Allah. Ai duk wanda ya ce ka rike amana masoyinka ne kuma rike amana yana ɗaukaka darajar ɗan adam a ko da yaushe. sai hajjara umar ta ce rike sirrin wani ko kaya ta yanda wani ma bai san hakan ta faru tsakanin ku ba wannan shine mutumin kwarai na gari mai imani tasirinta kuma yana ƙara zaman lafiya a cikin al'umma da san juna To sai kuma amsar Ibrahim Suleiman daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza inda ya ce amana wata abu ce mai matukar mahimmanci wanda sai mai tsoron Allah zai iya rike ta ya yarda da kai kuma ka yi ƙoƙarin riƙe ta tsakaninka da Allah. Sai amsar Isa Isa kofsi Asarara ya ce to yau da gobe a ta fahimtar amana wata abaci mai matukar tasiri a rayuwa. Domin idan ka zama mai amana to ka shatale dukkanin matattakalar da ke gabanka na kalubale. Shi kuma Sani Muhammad daga Karmo Abuja cewa ya yi, to gaskiya rikon amana abu ce mai kyau, sai dai mafi yawan mu ba mu riƙe amana. sai Muhammad Tukur Isa ya ce gaskiya ita amana abu ce mai kyau. Mutanen wannan lokaci ba mu da gaskiya shi yasa babu amana. Allah ka bamu ikon yin gaskiya a rayuwa amin. To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Zainab Musa mai aduwa tare da Hajja Fure mai aduwa inda suka ce hakika idan aka ce ka rike amana yana nufin ka rike abin da aka baka da matukar muhimmanci na kuɗi ne ko magana ko kuma wata dukiyar marayu duk mai rikon amana Allah yana ɗaukaka darajar shi kuma mutane za su dinga ganin girman shi sosai saɓanin wanda baya da rikon amana. sai ayuba imam kasim ya ce rike amana abu ne wanda addini ya umarni da yinsa don haka babu abin da ya kawo mana na kasa da ci baya a cikin al'umma sai rashin rike amana To sai kuma amsar Buhari Muktar Daura inda ya ce hakika idan aka ce wannan amana ce to lalle mutum ya rike ta da muhimmanci sosai saboda idan mutum ya ci amana to ba zai gama da duniya lafiya ba amma idan mutum ya kiyaye amana to hakika ya kubuta daga fishin Ubangiji. Amsar mu ta gaba ta fito daga Abdulaziz Isa Gadanya daga jihar Kano. Ya ce hakika abinda na fahimta idan aka ce rike amana shine wato ka zama mai gaskiya. Wato har abada gaskiya guda ɗaya ce kuma daga kinta sai bata. To amsar mu ta ƙarshe a yau ta fito daga wurin Saminu mai mai ta faɓalewa inda ya ce abin da nake fahimta idan aka ce rike amana shine a ba ma mutum wani abu ya rike yadda aka bashi sannan tasirin rike amana shine yana ƙara wa mutum kwarjini da mutunci. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyi. zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana waɗanda za su gabatar mana da kansu. Sunana Shaibu Lili. Sunana Babangida Ali Abdullahi. To baki barka da zuwa na zaure namu. Idan aka ce amana kowa yana da mahangarsa akan menene ita kalmar amana kuma me take nufi. Ana kuma hangar mecece amana. Amana wato akwai fuskoki daban-daban da za a iya fuskantar amana tashin farko addinance sama da ƙasa da baki ɗaya sun tsayu ne saboda amanin da suka ɗauko wajen ubangiji da Allah ya ce musu zo su tsaya suna so ko ba sa so suka ce sun tsaya tare da ni wuya ga Allah wannan amana shi ne cewa yi wa Allah ba'a yi wa Allah biyayya da abin da ya dora ka a kai ya ce maka kai za ka iya ka iya ka duk kuma abin da ya hana ka za ka hana farko kenan amana sannan idan aka zo kuma ka shigo wayansu kamar yadda muke amfani da amana amana amma an gata addini wani lokaci ɗaukar wani abu in baka ajiya ana kiran shi amana an ba shi amana wani lokaci zanna da kai in gaya maka magana tsakani na da kai ta sirri wannan magana amana ce a ga dukiya abin nan yana iya kuma a ce a daukan kamar zamantakewa na aure auratayya yin aure da makamantansu amana ce abokantaka wani da wani ko kawa ko wane ne amana ce to duka waɗannan suna iya ɗaukan zamantowa amana Wani shayo. Matsayin ka da titi an dade ana yi an sani ne amana idan babba ya ce amana ne yake nufi. Ah, alhamdulillah ita amana kamar yadda mana abubakar ya yi bayani shi a addinance don haka bari mu siffanta ta kuma akan waɗanda ma ba su da addini na farko dai ita amana tana kan tura ko guda uku ne na farko shine kula na biyu shine ajiya na uku kuma amincewa wato sai mutum ya amince da amanin mutum sai ka amince sai kuma ka kula sai kuma ka tsare waɗannan abubuwa guda uku ne ake wa amana riko amma kuma akwai abubuwa guda biyu wanda ba mu kawo a kansu ba shine na cin amanar su kuma guda biyu ya Allah kana so ne ko kuma kaddara ce ta auka. So kafin mu je ga menene cin amana din matasa akwai yadda suke kallon amana da kuma yadda suke fasarawa in an ce amana. A matsayin ka na matashi malam baban gida in aka ce maka amana ko an baka amana kai ya kake dauka zo. To idan an ce amana da farko dai abin da mutum zai fara dubawa shine kai kanka amanan kanka ne. dagewa akwai abubuwan da kai ka cutar da jikinka ko wani na mu'amala da aka baka na rayuwar kanka in ka ci amanar kanka amana za ta cika musamman amana wani abu ne wanda ya kunshi abubuwa daban-daban kamar yadda magabata suka kai jawabi akwai amana na zamantakewa akwai amana na amanar kasa da aka ɗaura maka wani haƙƙi akwai amana na shugabanci da aka baka ka jagoranci wani abu akwai amana na fannoni daban-daban shi me kuke dauka amana to amana muna daukar su ne abu ne wanda za a an amince da kai an yi da gaskiyarka yasa aka baka rubun wannan amana ta yi wata wani kalamai ne aka ce na baka amana ka aje min sirri to kaga an yi da kai ne da ba a yarda da kai ba za a iya gaya ba ta iya wani shugabanci ne aka daura maka an ga za ka iya ka ce ga amana to amma tana yiwuwa a tsakankanin matasa kwarai da gaske ai kun zai iya cewa rashin ba matasa amana su jagorancin musalamar sai sake samun wasu matsalolin suwa da ya kamata a baiwa amana ko da suwa kuma ake iya yin amana ne malam jidda dan adam gabaki daya tunda bisa ga halittar da aka yi mai amana ce wana iya cewa kowa ana iya ba shi amana sai dai wajen maganar ba da amana tashin farko ya kamata kuna a auna wace ce menene kake da ita wanda kake so ka bayar sai ka fayyace menene kake kake rike da shi wanda zaka danka matsayin amana to sai in ta fayyace wannan to kuma yanzu wanda za ka danka ma kuma sai ka kara fayyace shi wane ne zai iya rike maka wannan abu mu ɗauka yanzu kana da wani sirri kana so ka gaya ma wani kuma eh kana son in dai ba shi din ba ka son wani mahaluki kuma yake sai kenan idan ka tashi sai ka auna waye za ka gaya ma wanda zai tabbata da akwai amana wanda idan har ka zo ka zanna ka magana da mutum ko ka danga mai abu ko ceto amana na har in ji gado ne yaro ya girma an bashi idan auren wani an da yi shin hakan yake a har yanzu a wannan zamanin nan to alhamdulillah ni zan ce sai mu godiya ga iyaye har ya zuwa yau mukan san bambancin rikon amana malicinta kuma ita rikon amana fa ba a baiwa kowa sai mai hankali idan kuma za a baiwa mai hankalin nan sai an gita shi wato kamar jirwaye ne na wanka baka ka sani inda zai taba maka a jiki idan abin alheri ko kuma misali ya zo dole ne ke gabatar da shi amma ɗaya daga cikin bayanin da mala abubakar ya yi dangane da maganar bayan da aure an san aure amana ne to amma mafi yawa kamar yadda na faɗa ba a kinda sharadi idan za a bayar cewa ake gata nan kai mata riko ka rike ta in aka ce maka amana ma ba a ce maka kaza da kaza da kaza da kaza da kaza in ka san za ka ci ne to ka ban mana kayan mu ba a yi wani wato ba a fayyace ba a fayyacewa dole ne ka gindaya sharuɗa alal misali kamar yadda kika ɗauko maganan eh, kula da dukiyar marayu da su marayun kansu ai a shi an ce idan sun kai wani manzali da kamus su musu su to kin ga sharadi ya gita amma idan ba a yi wannan ba fa ko ni da na karba zan ce adi hayo mu tunani ne ba a ce mun ya zuwa lokaci kaza ba ba ku to ita kanta amana tana da sharadi dole a gita mata sharadi to mukan bayar da amana babu sharadi don haka a ƙarshe idan aka zo ko da hukunci za yi sai ka ga wanda ya ci amanan nan fa ya bi hanya ne kamar yadda ne bayani da fari don son ransa ko kuma kaddara a so a ci amana domin dama ana da buƙatar ce ko kuma wani abu ya zo ya gita to idan babu sharadi wanda zai sa ka kafa kafa to ana iya cin amana to kin ga anan wanda aka baiwa amana ko da yana da laifin goma ne sai a kwarin ne akan guda uku ne shi domin kaddara ce ta fada wato tana da wani ilimi da ya kamata a ce mutane sun sani ne amana ne ne ka ainihin iya kan tafiya. kafin mu koma wajen su binta a shakata da wannan waka. yanzu kuma za mu koma zauren tattaunawar mu. matasa da yadda suka ɗauki amana musamman ma wajen neman aure. Amma bari mu ji yadda aka amsa tambayar binta a zauren. Wato tana da wani ilimi da ya kamata a ce mutane sun sani ne amana menene ka'idodin da iyakar ta kenan. Shi yasa amana fa kamar yadda Babangida ya faɗa kai kanka amana ne a kanka. Domin idan ba son zuciya ba babu yadda za a yi mutum ya ga mutuwa ya je ya afka mata in ko ya afka mata kamar yadda ne bayani ne amanar nan da aka bashi bai da hankali aka bashi dan duk wanda ya je afka wa mutuwa to ba hankali gare shi ta ci amanar kankin kansa kwarai da gaske to amma idan mutum yana da hankali bai afka wa mutuwa to in ko zaka kiyayewa afka wa mutuwa to duk wani abin da aka baka aka ce shi amana ne to ka rike shi tamkar haka kamar yadda ka taka amana ɗaya daga cikin abubuwan da muka yi kuskure bayan wannan magana sharadi yana zowa akan ni na kasa ne amma bari in damka ma wanda lasa zai yi. Baban gida rayuwar ku ta matasa idan aka kwace maka budurwa shine an ce maka amana ku kana da budurwa abokin ka ya je ya fita ta bayan gida ya fi ka iya rawa ya fi ka iya zance ya ga mata abin da ke so shine cin amana a wurin ku. A wajen samari matasa ire-ire na ta iya yiwuwa bai iya kalamai ko kuma bai iya ɗaukan wanka ba ya zama kamar kuma ustaz kudin da katin aswaki abokin su kuma zai zo sassab ku dole hankali ta zai kuma wajen to wannan kuma idan yayi ya ce ah, ta yi an yi ɗaya biyu an yi uku shi abokin na gama wancan fitina take taken ta fari kamar ni take da ra'ayi eh, kuma to sai a bari ah, shi ya saka aiki babu ta yi wa aiki ba da ko zan yi sawo zuwa akwai mutum abokai <laughs> to idan aka koma baya eh. har ya kasance jama'a sun san jawabin sun san sun kuma wa'azantu dangane da maganar aure duk wanda ya shiga yake neman aure ai dole wani in ya zo ya kiyaye sai wancan ya ce baya to amma riyan ya to ake shi yasa na bada cewa neman ta ake a ce yanzu akwai wanda zai zo ya raba ka da wannan yarinyar ba dan komai ba dan kai kai ka aura kona shi zai aura kuma ita ka ta samu wanda za ta aura so mm. a fakaice ya zo akan maganar neman aure ne amma ya ce amana za ka fitowa ka ce mishi kai mijin amana amma dai duk da amana da su magabata suka yi amana nan har yanzu akwai ta kuma kuma mutane masu rike amana hmm. zan ki misali wata wucewa ba zuwa biyu lokacin da muke jami'a a kowace wurin Allah har gobe ina mamakin ta hmm. muna kungiyar MSS na Muslim na Society ana irin hada kudin ɗalibai an zo an yi mitin kwanan yuni abu da haka wallahi biro Allah nan yanda kudin suke waɗannan kuɗaɗen da muke cewa ta ajiye hakan suke bata san da zuwa wurin da aka za ta rubuta ta daura kuɗin ta ajiye ran da aka ce ta kawo su waɗannan kuɗaɗen ta kawo a cikin wannan ba za a ce duka mutane sun tare ba hakan wato a duk tsawon zamani har zuwa tashin kiyama mm, na gari ba za su gani gari bai karewa mm. amma kamar yanayin yadda malamin su ne ke cewa abin da annadin layu ka mm. wato abin da ya kanganta kwarai a cikin al'umma ba a ma sanya shi a mizanin hau to karanci masu amana ya kai ga kusan amma ai ba yadda za a yi a zo a ce ma gaba daya babu amana a ba zai yi ba idan mun dauki wannan maganar zan iya cewa to maganar kan da kusan za a yi cewa duk babu amana dalili na dai zuwa biyu yanzu misali lokacin zabe zai zo hmm. ga wannan mutumin mustasi an san cewa zai rike amana amma bai da abin duniya hmm. sai ga an ruga an tafi wajen musta ya kamata mu duba wanda zai rike amana abin da yake akwai amana ce ke gaban mu kuma fa abin da fa ke gaban mu a yanzu shine cewa abin da kake gani zahiri shine tabbas ta kaga wannan matakin wannan ni abin da kwararru abin da abokin aiki na shugaban. kada mai nisa kuma wani shugaban zai zo ya nemi a zabe shi ba dan ya zo ya ci amana ba kuma to eh ni na kwaso ta gaba daya saboda wannan akwai akwai me yasa za ka bayar da kuɗi a zabe ka shi ne nau'in bayar da amana ai amana da aka ce ma wanda ya nema kada ka kula shi su kuma sai zo ba da kuɗi amma sai zo ya bayar da kuɗi ya zuba jari ai ya riga ya faɗa maka wato wato eh, shi yasa na ce dole ne a koma a can gargajiyar kasa wato kenan a taso hakan ta faru misali a bangaren siyasa kenan kar ma a yi zaton za a samu wani rikon amana daga wa'annan shugabanni irin wa'anda suke sayan ƙura'atan kafin a yanzu a yanzu dai duk abin da muke gani babu kamancin wannan cewa za a rike amana inda haja ce ya zuba jari eh. kuma ya samu ribarsa idan har mutum mm. bai ci maka bashi gagarumi ba ya je a ƙauyensu ya ci bashi gagarumi ya je ƙauyensu ya yi noma sauran masu ƴan ƙananan yauna na noma ya ba su suma bashi da dan a fada da cin abinci da sauransu mm. me zai kai mutum ya ci bashi a banki dan ya je ya yi siyasa yana son mukami gaskiya ta zama kasuwanci hajiya to kuma ina amana take nan idan za ka damka mutum cewa rabu da ni ka gusa zuwa wuri kaza domin ka kare min mutunci da babu shi. To da kai wannan magana sai na zo ga tambaya ta daga wanda take son ta san menene aka san cin amana menene aka san amana wato cin amana ke a ƙasa mai wani illa take iya jabin wa al'umma. Rushewa al'umma ke ne. Ai rushewa ce. Ai gaba ɗaya al'umma ta gaba. Hallaka al'umma ne hallaka al'umma. Yanzu ban misali da bari malayi maka. Yawan halin da muke ciki a ƙasar nan. Me ya ja mana? sai ka faɗa amana ce amana ce babu tun da ku ta rushe to duk gaba ki daya tsarin rayuwar ya bi ta amma in akwai ta shi na magana ta kare da ba ma cin halin da muke ciki wato ita ma nan indi har aka taba ta to an ruguza al'umma ta hana ita ce al'umma maganar canzawa ba ana iya sake kwabawa a gida eh. in ko aka hallaka ai an tafi an yi murus to kusan manzalin da muke kenan an kawo manzalin sa biya ni idan ya biya ka ya Allah kada Allah ya sa ya ci tun da ya riga ya biya ka domin me ko da ya ci in ya tafi can ba zai tuna da kai din ba kuma Allah na tuba eh, ka ce ba mu bukatar sisin kwabanka halayya ka muka gani kuma za ka iya yi mana kasa don haka mun ɗunguma mun ka kura ka mun zabe ka ka je wuri kaza domin ka wakilce mu wallahi zai yi shugabanci na gari shi na akuya duk rashin kunya shi ya ɓace shi saboda baka nuna mishi kana bukatar komai ba a wajensa wato inda kwaɗayi an ce da wulaƙa to ita wannan ita ce amalar da za a danka wa irin bukata kuma a tambaye su akan maganar amana kwarai da gaske alhaji ni baya ga kalaman ka ba iya yan siyasa ne kadai suke cin amana a wannan zamani kwarai da gaske hatta hukumomi da ma'aikatan gwamnati da su kansu ma'aikata da yawa shiga har da fannonin malamai akwai cin amana ba ba da mutane ba fannin abin da duk wani fanni da ya kasance na rayuwa akwai cin amana akwai tabbatar da amana cikin sa kuma da an taba amana da an taba nan wannan abun ya gama rushewa to yanzu an yi gudanar ta ta ma halaka a gaba an san albashin sa kaza ne amma za a ga yana yi da hidima da ta wuce wannan har gina zai kawo abun kuma a an gudu ai dangi kuma sai mu ta murna mana ganin kamar alherin ba a dalilin ne sai akwai kuma amfani da ita al'umma za ta karu da shi idan aka tsaya akan amanar nan aka kuma koma akan ta duk wani abu na ingantuwar rayuwa na matsomiki na mai da duniya ta to a dunkule a tafin hannun mu ta duk muna da su hmm. to kuma ga ya mini wani lokaci muka ba ya ce albashin ya ci. Wato ya fito ruwa kama. Babu magana ya ce amana ba kawo ta shi zai ci. Babu magana boye. To don haka ire-iren waɗannan al'amura a kullum mun ƙara shigar da kawo nan mu muke. To eh, ne ne amfani da zamu samu idan muka rike zai ta amana. Eh, an da gaskiya. An da gaskiya ne da yi mata harsashi da kuma gina gaskiyar babban takaici shi ne mu muke kaho da addini. abubuwan da muke fama da shi kenan kuma an san cewa bayar da amana ya Allah tun daga ƙasa har zuwa ƙarshe abu ne wanda yake gida al'umma to yau shi yake rusa mana mu al'umma ta su kuma tana kyaruwa saboda su sun rike riko da amana da sun rike amana to Allah ya kyauta da fatan duk matasa da suke sauraron wannan shiri za su yi riko da amana kuma su rinka aikata shi majina mun gode da muhawarar da muka tafka akan maganar amana a ta kowane bangare. Kamar saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji musamman ma a